Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yayin da taron kasashen duniya karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wanda kan haɗa kan shugabannin kasashen duniya wuri guda da kuma manyan 'yan kasuwa da masana kimiyya da ma duk wani mai ruwa da tsaki kan al'amuran yanayi wato cop a takaice wanda ake yi a duk shekara taron na bana ya kan kama a birnin dubai a jiya alhamis a cewar ɗan rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka bana dai kasashen afirka sun je da kwarin gwiwa kuma da alama dai an shiga da kafar dama taron na bana da yake yana da wani sarkakiya an sa ido sosai akan yadda za a samar da kuɗi na matsala da ake samu ta asara sakamakon canjin yanayi da kuma samar da kuɗi na gudanarwa akan gudanar da harkar shita canjin yanayi da ƙasashe suka yi alkawura tun daga wanda ake kira cop 26 da aka je kuma birnin shamal sheikh na ƙasar misira. shi ma aka jaddada amma dai ba a samu ci gaba akan alkawarin da aka yi a wancan ba amma bana abin ya ɗauki hankali sosai domin kamar yau da manyan kasashe aka gabatar ita kanta mai masaukin bakin na jin ta alkawari na dala miliyan 100 germany ma ta yi dala miliyan 100 ta ingila ta yi kusan dala miliyan 100 amma japan ta ma ta yi amma dai dan kaɗan kuɗin da ta bayar bai zo da mamaki ba tun daga kasashe sun fara alkawarin cewar ga abin da za su bayar wanda a wancan ba su iya ma faɗan mai za su ba daɗin ba kuɗin ba a bayar ba to an yi jan hankali na cewar shi wannan abu dama ya riga ma ya fara faruwa Kasashe suna cikin asara misali an duba kamar su pakistan da sauran kasashe da suka tsinci kansu cikin wayannan matsaloli kamar kuma yadda muka yi magana da ke akan cewar najeriya za ta haɗa ƙarfi da ƙarfe ne da kamar alƙawarin da aka yi da aka ce shi nairobi declaration za a haɗa ƙarfi da ƙarfe magana da murya ɗaya amma dai najeriya tana nan da ƙarfinta kuma an fara haɗuwa akwai mu ƙungiyoyi na sa kai da suka tattaru za mu yi magana da murya ɗaya da cewar a ɗauki gabaran yin wayannan alkawura da kuma cika su ya fara da armashi wanda kamar yanzu shugaban ƙasar najeriya ya zo da sauran ministoci da kuma 'yan tawaga masu yawa da kwamishinoni na wasu jihohin sun samu halatta amma dai kamar kullum ana sa rai ne a gani shin wannan alkawarin da aka yi zai samu karbuwa kuma abu mai mahimmanci shine gobe najeriya za ta gabatar da kundin wani tsari nata na abin da ake hasashe na hana gurbatar yanayi da shugaban ƙasa yana nan kuma alkawuran da aka gani da kuma abubuwan da za su amfane mu ce gwamnati ta samar da kuɗi an yi aiki da wa'anda ya kamata domin a gudu tare a tsira tare so abin dai sai gobe ne za mu ga me ake ciki amma dai gaskiya ya fara da kyakkyawan abu domin alkawuran da ake so a je an yi kasashe manya sun ce ga abin da za su bayar sai dai mu sa ido kuma na wajen sakin kuɗin. Shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika shugaban kamfanin am macika kuma mataimakin shugaban kungiyar masu kula da harkokin hakan rijiyoyin burtsatse na najeriya bodan a takaice wanda ya kawo ziyara nan amurka ya yi bayani ne a game da abubuwan da ke haifar da matsalar gurɓataccen ruwan sha da kuma abin da ya kawo shi amurka akwai kungiya ta masu gina rijiyoyin burtsatse da harkar ruwa gaba daya ta amerika ita ce ta gayyaci kusan ce duk duniya mu yi taro na underground water national ground water week wanda aka yi a las vegas wannan shine dalilin mu ita bohol ba haka ka ake yin ta ba akwai specification na gina boholes na farko akwai sample da zai nuna maka kananan a cikin contaminated zone ya danganta daga yanayi muna da yanayi guda biyu a duniya muna da basement complex muna da sedimentary formation ma'ana wato area da take da duwatsu sedimentary formation ma'ana area da take kaman desert inda suke su suna da yashi ne da kile da sauransu so a cikin biyun nan kowane akwai bambancin duk duniya formation din nan biyu shi muke da shi to idan aka zo wajen maganar contamination da za a samu na bohol na sedimentary daban na basement daban a basement formation misali daga 0 zuwa 10-15 meters za a iya silin inda za a iya samun contaminated water. A sedimentary formation daga 0 zuwa 30-50 har 70 ya danganta daga wurin inda za a samun contaminated water sai a yi din ɗin shi shine grouting. sannan hanyoyin da ake samun gurɓataccen ruwa wanda shan shi yana da haɗari hanyoyi ne guda biyar na farko akwai soka ways. na aka da na makwabtanka a gidanka na biyu akwai abatuwas na uku akwai makabartu na hudu akwai drainage wannan sannan na biyar akwai dagwalan masana'antu dagwalan masana'antu duk wanda ke da gida kusa da su ɗaya daga cikin waɗannan biyar ɗin lallai ne akwai possibility ya samu ruwansa ya gurɓata yana shan ruwan da zai iya cutar da shi a nasa bangaren kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri a jamhuriyar niger wanda ke tare da kungiyar kasar burtaniya nan ta 38 ya jaddada mahimmancin itatuwa ga dan adam yadda rayuwa take rayuwa na yi a kashi 100 kashi 95 zuwa kashi 99 duka ta danganta da rayuwar da muke da itatuwa kenan duk wanda bai mutunta icce ba kuma ya kare icce ya kawo iccen zai sato gaskiya ya ma kan shi asara kuma kamar yadda ake hudi duk wanda ya shuka ice bai yi rawar shi a banza ba lalle icce yana cikin abun da allah ya shuhuda a doron ƙasa da don saboda ya zamanto cewa rayuwar dan adam ta zamanto hihiya ce rayuwa ce mai cikin ni'ima duk inda babu icce to babu ruwa duk inda babu ice babu ni'ima duk inda babu ice kuma lalle da akwai holi da akwai karancin iskar da za a shaɗa da kuma karancin walwala saboda gurin ya zamanto kamar ƙiƙarshen guri ne. Mai sauraro a nan ne kuma za sallama a yau. amma sai a yi mana afuwa domin kasa cika alkawarin da muka yi na gabatar da bayanan rahoton da kungiyar oxfam ta fitar sakamakon rashin samun bayanan da muka yi bukata amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu cika wannan alkawarin yanzu a madadin bakin namu farfesa abubakar mamman manzo alhaji abubakar musa macika da umar sale anka da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.